To kuna tare da Abdulwahab Alasan wanda ake cewa a warwasa FKD. A warwasa? Eh. Ya aka yi ka samu wannan suna? Wallahi suna ne aka gaya mun haka a lokacin da ni dai mai son wasa ne irin abal ko wasu abubuwa haka mai san nishaɗi ya Allah ya kani masana'antar fim. To a masana'antar um, kani din nan me kake yi? To gaskiya ina yin abubuwa kamar guda takwas zuwa bakwai. ba ka yi haɗama ba ba haɗama ne ba saboda to na ɗaya ina yin producer wanda ina da kunyan ma faɗa saboda ina yin kasuwanci saboda meat pipe in an tafi location tsakiyar jejiya ka zan tafi da kula ta da lemona da wasu abubuwa daban-daban to sana'a ne a'a to amma wanda ya ce producer kuma a ga yana sound a ga yana ka sai a ce ya fi hadama to shi yasa ba na so in faɗa ni ba ka ce ba ka fi hadama ba to wallahi wanda ka fara gaskiya na fara da dama abinda na kawo ni acting to sai Allah ya sa ka san ɗaukaka ta amma har yanzu ba fitar da rai ne ba to shine nake producing to kuma amma in za a yi waka gaskiya dai a cikin masana'antar nan kamar ni ne na ɗaya ko na biyu in dai za a yi waka za a zo a sa sound ɗin waka to ni ne eh, saboda kamar wanda nake tare da shi kamar alinu hmm. a daraktoci kuma kamar sinus oscar hmm. ni dai gaskiya ba wanda nake jin daɗin aiki da su kamar su adam a zango su sadiq mafiya ga sunan dai duk in zan samu su playing wani yana juya ya san tsayawa zan yi daga sakon ɗaya zai ce mu tashi zuwa sakon biyu za mu ɗau baitin nan za mu ɗau baitin nan to in ba ka in ba ka da talent ma abun aka ce ka dawo baya ba za ka iya ba to ya a ina ka koyi DJ DJ yake na a takaice ko eh DJ eh aka a ina ka koyi harkar DJ to gaskiya tun ina ganin a tv haka ina ganin yadda abubuwa suke haka to kuma na ga ci gaba ne a masana'antar mu to sai bawan allah na ya siya mun kayan dijin ya ce to da a ringa samun mu sai mun hayo wani to mu samu a cikin gidanmu sarki alinu ya saya maka eh. haya ya ba kake yi ko ko ya a ba ni ya kawai saboda aikin kamfaninsa to in kuma yaran sa zai ce in je in musu kamar shekaru nawa kenan kana wannan gaskiya akalla kamar shekara goma sha biyu haka kana DJ a cikin masana'antar nan ka reni wasu na reni kamar mutum uku ne ma haka a harkar a wannan eh ta bangaren sound na cikin masana'antar wannan koyan sound din an koya maka ne ko kawai ta karfin kai ka koya wallahi sawa ne a zuciya kuma Allah ya sa a koya min nema koya maka shi eh. me burinka a wannan masana'antar aini ya cika tunda Allah ya lamunce mun a masana'antar nan ga aure ga gida ga 'ya'ya kuma abin da nake so dan adam da buri yake mutuwa ba ka san a ce yau kana da wani kamfani ko ka zama wani gwarzon jarumi ko wani abu haka to yanzu mun fara mun bude kamfani na ma yanzu haka hmm. na yin decoration da DJ din ma na biki ko ina ma zan iya dauka kaya in tafi kace yanzu ka tashi daga DJ na masana'anta a ina ne har yanzu ina nan amma ai da nan ake farawa eh. to kuma ka gari ko ina ka je dai nan din ce cibiya hmm. na bude shago yanzu ma ofis ina a fage kuma sai ka baka da buri kenan burin ka ya cika a'a buri na gaskiya dan adam burin sa baya karewa to kace min yanzu baka da buri a'a to amma an ka faɗe shi ne ka gane yayi baka ba shi a zuciya ka Allah yana gani me kake son ka zama gaskiya Allah ya so kallon kanka nan da kamar shekara biyar kamar nan da shekara biyar Allah ya ɗaukaka ni dama kamar in aka ce alinu sai a ce Abdulwahab Alasan Awarwasa kaga in zama na biyu kenan ba na so in wuce shi ni dai in zama na biyun sa ba na so in zama na uku ni saboda na san wannan ya yi wani karko ne wanda gaskiya karya ne saboda gaskiyarsa ni na san gaskiya ban kai gaskiyar shi ba to Allah yi da ni amin wannan tsaye tsegumi kuwa fitaccen jaruman na Messi Johnson da mai gidanta Yarima Odiana Sen Okaji sun sake tafiya honeymoon a karo na biyu kasar Amurka Uwa ga 'ya'ya uku ta bayyana haka ne a shafinta na sadarwa na Instagram tare da bayyana hotunan su da suka ɗauka a yayin hutun shakatawar tasu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.